yaron yaron ya fito yaron ya fitowa fanada sai ya ta. min ta ati hada da karkashin ta domin ce ta haifi yaro yaro yana ina yana karkashin ta wasu malamai suka ce malaika jibril ne yana can gefe wani wuri da yake ƙasa inda take wurin tudu ne shi yin da yake kwari ne shi ne ya ta. amma da dama da cikin malamai sun zaɓi wannan ƙauri da farko annabi isa wanda ta haife shi ne shi wanda ne ya kira ta kawai sai ta ji jariri da ta haifa yana mata magana mai jariri ya ce da ita sai ce Allah ta hazari ya ke mahaifiyata kada ki bakin ciki wato idan su tama al'ammu wani muhimmu tulikar muhimmu ila al'ammi idan aka samu abu mai muhimmanci da wanda ya fi muhimmanci wani za a fara shi wanda ya fi muhimmanci an samu wannan abu is important sai aka samu wani wanda yake shi kuma most important da wani za fara sai a fara da most important yanzu ke damuwar ki shi ne ya zafi da mutane to amma a ka'ida ba shi ne kamata ya zama damuwar farko ba damuwa ta gaggawa shi ne ga cikin hanyar kuma a cikin daji ba ruwa a wuri mai jirgin kuma farko abin da take bukata ya tashi shi ne ya za a samu ruwa domin ta samu ruwan da za ta sha a samu ruwan da za a wanke jariri ta samu ruwan da za ta wanke jini idan akwai wato ita za ta dawo cikin tsafta abin da mai jego take da bukata na farko ke wa kare ja'ala rabbuki ta hataki sariya ga ubangijin ki ya kulkulo miki da marmarar ruwa a ƙarƙashin ki ga ruwa nan yana bugowa yanzu a fara tsaftace abubuwan da ya kamata a tsaftace abin da ya kamata a fara da shi ke Allahu akbar wani iko sai Allah wato shi annabi ya sa ko kowane gefe da rayuwar shi mu'jiza ne to bayan wannan mai jego an samu ruwa ne ba za a taimaka a wajen mai jego abinci ko ba haka ba sai Allah ya ce wa muzzi ilayki bi jiz'in na'lati tusaqqa alayki rutaban janiya yace wa muzzi ilayki bi jiz'in na'la wannan kututtuwar da bilan da kika dafa kika haihu to dan girgiza shi ki dan girgizo shi ta waje tasaqqa alayki rutaban janiya wato nunannun ya'yansa za su zubo a gaban ki ku dabino ne ya bushe a wannan lokaci dabinon ya mutu an sare shi ku ya bushe tana kama shi tana dan gwada motsa shi da girgiza shi kawai sai ta kututturan dabino yana ƙara tsayi nan take a gaban ta kamin ta an kara kututturan dabino har ya yi tsayi tana kallo sai ta ya sake komawa kore tana kallo sai ta ga har ya yi ganye tana kallo nan take sai ta ga ya yi tana kallo sai ta ga yayi aya tana kallo ta ga yayi suka girma tana kallo yayi suka nuna suka zama jaji a wurin lubu lubu luwai luwai dumun dumun Allah ba sai ka kira maji a gaban da duk rosa tsaya kawai sai ga nuna ga su suna zubowa girgiza wanda ne sa ku duk da nabi ne girma ko iko da Allah to amma me yasa ake ce jahili da kuma ku za ku fara maka bayanan ba ya kamata a gane ta wajen da namu jero malamai suka ce darasin da ke ciki shine ana so a koya wa ɗan adam muhimmancin motsi ya ɗan yi kaza kaza ya ɗan yi buge buge ya ɗan yi himma ya ɗan yi hoɓɓasa ya nemi na kai darasin da ake so a koya mana ke kun ga mai jego ce tana cikin raunin jego ya kamata a zo mata da yayin kawai Allah ya ce a a ka dan motsa ke wani abu idan mai jego ta dan motsa to kai ya ake ka zama a lanko saga wani kawai ka zama permanent member a daba da sai yiwa ba sana ba aikin sai zaman banza da zaman kashe wani da yawon iska a gani kai a haka duk da ba za ka je ka samu wani abu ne ba matasa darasin da ake koyawa matashi a shi ne ya samu mai sana kuma kada ku rinka da karamana ko mai kankanta ta fara da ita idan ka fara da karamar sana'a wani lokaci albarkacin da sai Allah ya baka baba kada ka yi na ko da shi shaina za ka yi ka gode takalma ana baka naira goma da aka da aka sai wata wani ya baka shara sai ya dama idan Allah ya sa abu albarka wata sai ya zama kai kake zuwa ka samu da kawo idan Allah ya sa abu albarka wata sai ya kai ne wato hamshakin gingine da biyu a sabato kana bace a cikin falo ga AC ga kujera tana juyawa da kai kana buga waya ana loro maka su daga kasar Italy ana shigowa da su da jirgin ruwa ana sauke su a Lagos daga kan kuma ana jirowa a kwantena ana shigowa da su kana da distributors akwai a kano akwai a maiduguri akwai a jos akwai a bauchi akwai a damakai har goma wani bambari a dama kana da distributors amma da ya fara da karamar sana'a idan ka tuni kana da wani babbar sana'a da tuna da ce da ko ba da wani yawa kare da karama allah bai ba ta babba ba da ke zai gani ba a cikin masu na gagarar ka in a sa abu zai gaba da ɗauke yana musulmi tsohuwa da ɗan gudu mun ba a ba zai gaba da mutu kusa ba mun mutane idan ba a ba amma duk da yau da rashin sana'a ku je ku koyi sana'a kafinta kada ku daina a cikin annabawa Allah a koyar da kafintoci ne annabi Allah kafinta ku koyi sana'a tela a cikin annabawa Allah akwai teloli akwai annabi Allah tela annabi zakariya kafinta annabi zakariya alaihi salam kafinta wasu malamai sun ce annabi idris alaihi salam ce da annabi nuhu alaihi salam kafin da ku yi karatu duk wani profession da duk da ake shi ku shiga ku je ku koya mu samu medical doctors a cikin ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nake da ni aisha radiyallahu anha nas ce ummu aiman radiyallahu anha nas ce akwai nas nas a cikin mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku koya ku je ku koyo wasu cikin su zama accountant wasu su zama economist annabi yusuf economist ko ba haka wasu malamai suka ce shi yana da profession biyu accountant ne kuma economist duk da za ku dage ku koya ku samu sana'a ku rinka yin aikin yi idan kuna da aikin yi kuna da sana'a to a lokacin ne za ku iya rike family za ku iya bada support wa family ina ba ta fahimci wannan amma idan kuka zo ba ku da sana'a sai a ta samun matsala a cikin gari mutum ta bushewa ya mutane kuke kuma waye a wurin su za ku dan an ce da kuma ka fara yana ido na ce ya fito to an ji fito ya ka ce ba a jira kana zuwa daga nan da haka ke mara bikon bikon bi an rufe mara da ake mara da ake mara ko ga yi mace sana'a da sana'a ne za ku rinka taimaka wa iyayenku ku taimaka wa kannanku ka wajen da ya kamata a ce kudin makarantar ɗan ka ba kai kake biya to amma ka zauna kai ma sai an ba ka kuɗin da za ka sai omo ai wannan lalacewa Allah ka gafarta ma to shi ne aka ce wa uzzi ilayki bi jiz'in naqlati ha to saqit alayki ruqaban jami'a. to yanzu ga ruwa ga abinci sai Allah ya ce mata فكلي واشربي وقري عينا. عاش على النبي عليه السلام. jariri ya ce ya ce mahaifiya ta ka kone ki ci wannan dubi wasu da ki sha wannan ruwa wa gari aina ki kwantar da hankali ki ba masara ba ki faɗa mata wannan ɗanta da wannan ne ma da shi ce mai jego tana da bukatar abinci shi za ku zama kai annabi isa a daji ta yi amma da kawo mata ne abinci abincin ma aka kawo mata dabino saboda albarka da ke ciki wato dabino yana da albarka itaciya ce da ana ya ambace ta a Qur'ani mai girma wato ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta su hadisan da yawa kai Qur'ani mai girma ma ya kamanta bishiyar dabiru da kalmar shahada kalmar shahada an kamanta ta da bishiyar dabiru a can cikin suratul Ibrahim inda Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allahu masalan طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت لعلهم يتذكرون الله يجي ألم ترى بغنيمة كيف ضرب الله يبدأ الله يبدأ مثلا مثال كلمة طيبة daddadar kalmar nan malamai suka ce ita kalmar shahada Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kamar daddadar bishiyar nan mai tsarki ce wace ce daddadar bishiya bishiyar dabino ya bishiyar dabino take asalu ta ya kama kasa in ka kalli bidiyo za ka ga ya tuni ya kama ka wa farko amma reshen tafi samari ya shiga cikin sararin samaniya ko ba ka da bidiyo ke ba to haka kalmar shahada take takan kafu a zuciyar kan adam a nan take sake sauyoyi da jijiya idan ta sake sauyoyin ta da jijiyarta a zuciyar ka kalmar shahada to sai ka zama cikakken musulmi ba mai iya raba ka da musulunci ko za a daka ko za a raya ko za a surba ko za a dafa ko farfesun da za a yi ba za ka rabu da islam ba sannan kuma rasanta za su bayyana a gabanka sai a ga ta hana ka shan giya ta hana ka karya ta hana ka zalunci ta hana ka cin amanar iyaye ta hana ka cin amanar makwabta ta hana ka sata ta hana ka shan giya ta hana ka munana ayyuka ta bayyana a gabanka kun ga dabino jariri sabon haihuwa ya zo a suna ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam a